وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاب يوغا جماد الأولى هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم tana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ishirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma Zamu gabatar da bayani kashi na biyu a kan hadisi na takwas na littafin arba'unan nawawiya insha Allah an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal abdullahi bin umar ya ruwaito annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Umartu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah abdullahi bin umar ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce an umarce ni in yaƙi mutane kada in bar yaƙansu sai sun yi shahada sai sun shaida cewa babu abin da ke cancanta abota masa face Allah kuma sai sun shaida cewa Muhammad manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata kuma su tsaida sallah wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka fa idza fa'alu dhalika idan sun yi haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare jinin su kenan gare ni da kuma dukiyarsu illa bi haqqil islam sai fa a dalilin wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma hisabin su yana ga Allah madaukake رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والامام احمد في المسند annabi sallallahu alaihi عليه وسلم يتي an umarce shi ya yaƙi mutane kada ya bar yaƙansu sai sun yi kalmar shahada kuma sun tsaye da sallah kuma sun ba da zakka idan sun yi haka to sun tsare jininsu kenan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma dukiyarsu ba za a taɓa jininsu ba kuma ba za a taɓa dukiyansu ba sai fa a dalilin wani haƙƙi na musulunci abin da suka aikata tsakaninsu da Allah wannan kuma hisabinsu yana wajen shi Allah maɗaukaki idan ka dubi wannan hadisin da kyau za ka gane cewa kalmar shahada ita kaɗai ba ta tsare jinin musulmi ka lura da wannan hadisin da kyau Omirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bai tsaya nan ba da dai a ce annabi ya tsaya a gurin babu shakka da kalmar shahada ita kadai tana tsare jinin musulmi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya haka ba sai ya ce wa yuqimu salata wa yu'tu zakata su tsaye sallah su ba da zakka fa'iza fa'alu zalika in sun yi waɗannan abubuwan ba abu ɗaya ba ku lura da kyau ba wai in sun furta kalmar shahada shi kenan jininsu ya tsaru ba sai sun gama da sallah sai sun haɗa da zakka kafin nan suke samun tsaro akan jininsu da kuma dukiyarsu don haka wannan hadisin kadai in ka duba za ka gane cewa kalmar shahada ita kadai ba ta tsare jinin musulmi abin nufi ba ta hana a yaƙi musulmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka don haka kalmar shahada da sallah da zakka waɗannan abubuwan suna tafe ne wuri guda sai ka haɗa su kafin nan kake samun tsaro akan jininka ba ma haka ba akwai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa misalin sayyiduna ali sayyiduna umar abdullahi bin abbas waɗannan duka manyan sahabbai ne sayyiduna ali da sayyiduna umar suna cikin khulafa'ur rashidin abdullahi bin abbas yana cikin mafiya ilimi daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai suna da fahimtar cewa annaman asarra bi qalbihi ala Allah ya hujja wa nawa fa huwa kafirun ba wai zakka da sallah ɗai suke da wannan daraja ba da dai mutum zai kulla a zuciyarsa cewa shi har ya mutu ba zai je aikin haji ba kuma yana da hali wannan mutumin kafiri ne fahimtarwa fahimtar sayyiduna umar fahimtar sayyiduna ali fahimtar abdullahi bin abbas wanda ke da hali domin da yawa ana samun irinsu yana da dukiya da hali ya kudurta a zuciyarsa shi har ya mutu ba zai yi aikin haji ba wannan mutumin aikin banza yake sahabban nan suka ce don kuwa kafiri ne suna ba da hujja da aya ta bakwai na suratu ali imran walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyyun anil alamin wajibi ne da Allah madaukaki ya ɗora kan mutane wanda duk ya samu hali ya tafi aikin haji bayan an faɗi haka sai aka ce to wanda ya kafirce to fa Allah mawadaci ne ga talikai hajjinka baya amfanar da Allah da komi suna kafa hujja da wannan aya wanda ke da halin ya tafi aikin haji ya ƙi zuwa sannan kuma a cikin zuciyarsa ya ma kudurta cewa shi ba zai yi hajin ba wannan mutumin kafiri ne don haka waɗannan abubuwa da suke cikin rukunan musulunci zakka sallah haji waɗannan abubuwa suna da girma a karantarwa sunna inda duk mutum ya bar guda a dalilinsa ana da damar a yaƙe shi bare akwai hujja ta aya ta goma sha ɗaya ta suratu tauba Allah maɗaukaki ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata idan sun tuba suka tsai da sallah suka ba da zakka fa ikhwanukum fi dini sun zama yan uwanku cikin addini da a ce za su tuba su furta kalmar shahada ba su tsai da sallah ba ba su ba da zakka ba har yanzu ba su zama yan uwanku a cikin addini ba don kuwa akwai damar ku yake su wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun muna bayanin ayoyi ga mutane da suke da ilimi ka ɗauki wannan aya sannan ka kwatanta da hadisin abdullahi bin umar umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa zaka Allah yake fa in tabu kaga wannan ita ce kalmar shahada din wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid in sun tuba sun tsaida sallah suka ba da zakato sun zama yan uwanku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni an umarce ni in dinga yakan mutane ba zan bari ba sai an samu abubuwa guda uku na farko kalmar shahada na biyu sallah na uku zakka in sun haɗu to mutanen nan sun tsare jinin su kenan gare ni Allah yace fa in ta fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din babu hali ka yaki dan uwanka aiko in ka dawo suratul bayyina وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله بمعنى وما أمروا إلا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyima abubuwa uku dinnan suna tafiya a tare da kalmar shahada da sallah da zakka don haka wannan hadisin yana daga cikin hujjojin da suka sa shehu usmanu dan hodiyo Allah ya ji kansa ya yaki sarakunan hausa duk da cewa musulmai ne kai zaka ce ya za a yi shehu usmanu ya yaki musulmai babu shakka kalmar shahada ita kadai ba ta tsare jinin musulmi wannan ba wai fahimta ce ta malami guda ba magana ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin yana cikin dalilai a kan cewa musulmin da bai sallah kafiri ne hakanan kuma wanda baya fidda zakka shi ma kafiri ne nan aka samu muhawara tsakanin malaman sunna domin ba ka raba kalmar shahada da sallah da zakka inda duk ka ɗauke guda musuluncin mutum ba shi da amfani game da sallah wannan babu shakka sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu saɓani a tsakaninsu ba illa dai inda aka samu muhawara tsakanin malamai shine idan mutum ya bar sallah a dalilin kasala saboda mutuwar jiki ba wanda ya bar sallah gaba ɗaya baya yin ta ba wanda ke sallah yanzu an jima ya bari yana sallah jifa jifa a kansa ne aka samu muhawara da yawa suna cewa kafiri ne fahimta mafi inganci ita ce mutumin da baya sallah a koda yaushe wannan ba a ce masa kafiri amma babu shakka fasiki ne sai fa idan an samu hujjar da take nuna cewa aqidarsa kenan ko an masa nasiha sai ya nuna cewa ai sallar ba wajiba bace a wannan lokaci kuma ya zama kafiri ka duba bayanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa mujallad na 14 shafi na 949 da fatawar lajnatul da'ima mujallad na 6 shafi na 15 shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na 20 shafi na 102 ya ce wa tariku salati wa zakati wanda ya bar sallah da wanda ya bar zakka idza qutila inda ahmad in yaki yin sallan nan ko yaki fitar da zakkan nan har aka kai ya ƙasa to al-imam ahmad bin hanbal yana cewa fa huwa indahu min qismil murtaddin yana cikin waɗanda suka yi ridda wanda duk yaki yin sallah ko ya ƙi fitar da zaka har ta kai ga aka yaƙe shi to wannan mutumi babu shakka yayi ridda li'annahu bil islam multazimun li hadhihi al af'al fa in lam yaf'alha faqad taraka ملتزمه أو لأنها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين yanda dai ka sani idan aka ce ashhadu an la ilaha illallah dole a hada da wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa innahu law kallama bi ahadihima wa taraka al da dai mutum zai ce la ilaha illallah bai ce muhammadun rasulullah ba iyakan inda ya tsaya kenan wannan mutumin kafiri ne domin dole ka yi shahada guda biyu dinnan ka da cewa babu abin da ke cancanta a bauta masa sai Allah kuma ka da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah madaukaki da za ka yi kalmar shahada sai ka bar sallah ka bar zakka wannan kalma ta shahada ba ta amfana ka kana nan a matsayinka na kafiri Allah shi kare mu da dai mutum zai yi kalmar shahada ya dinga sallah sannan a samu kuma bai da zakka a wannan lokaci shi ma dai kalmarsa ta shahada tana da illa don haka babu shakka malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wanda ke barin sallah wannan mutumin kafiri ne wannan babu saɓani akan haka kamar yadda ishaq bin rahawai yake faɗa al-imamul ma'ruf sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anna tariku salati kafiru wanda bai sallah kafiri ne wa kadhalika kana ra'yu ahli ilmi min ladunin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila yawmina hadha ishaq bin rahawai yana cikin malaman farko yace tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin mu dinnan hukuncin ɗaya ne anna tarika salati amdan min gairi uzrin hatta ya kharuja waqtuha kafirun wanda lokacin sallah ya shigo da gangan ya tashi yayi sallah har lokacin ya fita lokacin yana fita imaninsa na rabuwa da shi wannan ita ce fahimta tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa zamanin su wato wannan ita ce fahimtar sahabban manzon Allah wanda zai bar sallah da gangan lokacinta ya fita ba shi da wani uzuri wannan mutumin kafiri ne Allah shi samu gane don haka in ka duba almuhalla ibn hazmi yana cikin malamai da suka yi maganganu masu tsawo akan mas'ala ta sakaci game da kulawa da sallah ibn hazmi ya ce qad jaa an umar wa abdurrahman bin auf wa mu'az ibn jabal wa abi huraira wa ghairihim min as-sahaba kama daga sayyiduna umar Abdulrahman bin auf waɗannan suna cikin al'asharatul mubashiri na biljanna waɗanda aka yi musu albishir da za su shiga aljanna eh, tun daga nan duniya sayyiduna umar Abdulrahman bin auf mu'az ibn jabalin da kuma abu huraira sahabban annabi mutum huɗu ɗin nan ba su kaɗai ba suna cewa wanda do ya bar sallah har lokacin da ya fita kafiri ne wala na'lamu li ha'ula'i mukhalifan min sahaba ba mu san wani wanda ya saba ma waɗannan daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka in ka duba at-targhib wa tarhib littafin al-munziri zaka ga sahabban da ya kirga bayan sayyidina Umar Abdurrahman bin Auf Mu'az bin Jabal Abu Huraira akwai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas jabir bin abdullah abu darda'i radiyallahu anhum ajma'in waɗannan sahabban gaba ɗayansu suna cewa mutumin da ya ƙi sallah har lokacin ta ya fita wannan mutumin kafiri ne ka dawo kan tabi'ai za ka samu ishaq bin rahawai malaman farko akwai ishaq bin rahawai ga al'imamu ahmad bin hanbal abdullahi bin mubarak al-imam naka'i alhakan bin utaiba da abu dawud da tayalisi da abubakar bin abi shaiba da zuhairu bin harbin wa gairuhum waɗannan duka suna cewa wanda ya ƙyale sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba shi ma kafiri ne ibn hazm ya ce hakanan malaman sunna na farko suke faɗa kuma ba shi ɗai ba sheikhul islam ibn taimiyya shi ma ya yi magana haka akwai wani malami da ake kiransa ibnu nasr yana da littafin da ake ce mai ta'zimu qadri salat yana daga cikin malamai na farko littafin nasa ana samun su ana samun sa a ƙasar nan in ka duba littafin sa malamin yace ajma'a sahabatu radiyallahu anhum ala kufri tariki salati fahimtar sahabbai ta daidaito akan cewa wanda baya sallah kafiri ne wannan babu shakka har ma ya kawo misali da labarin al bin makrama labarin da ke cikin littafin al-imamu malik al-muwatta lokacin da aka daba masa sayyiduna umar wuka yana cikin sallah hina tu'ina wani kafiri ya daba masa na umar wuka ana sallar asubahi a wannan lokaci sayyiduna umar ya faɗi wa kana qad ugmiya alaihi a wannan lokaci sayyiduna umar ya suma faja'alu yunadunahu wa yunabbihunahu wa huwa la yatanabbahu sahabbai kiransa suke ana kwala masa kururuwa Umar ka farka ka tashi kai sallah Umar ba fa damuwarsu mafi girma ita ce an soki sayyidina Umar da wuka ba babban damuwar sahabbai lokacin sallar asubahi zai wuce sayyidina Umar bai yi ba ta da shi ake kai sallah wannan lokaci wani ya ce in dai kuna so ya farka faƙulu ya amiran na salata salata in kuna so sayyidina Umar ya farka to ku dinga cewa sallafa sallafa ku yi ta faɗin haka babu abin da zai sa Umar ya dawo hayyacinsa kamar wannan kalma a wannan lokaci ko waɗanda ke tare da shi suka ɗora cewa sallafa ya kai shugaban masu imani sallafa sallafa wa qala nan take duna Umar ya ce as-salata as-salata lallai kuwa sallafa sallafa na'am la habba fil islam liman taraka salata kalmar bakinsa kenan da ya farfado yace don kuwa a musulunci wanda duk ya bar sallah ba shi da sauran rabo wannan kalma ita ta sa sayyidina umar ya dawo ya dawo hayyacinsa bayan sumar da ya samu fa ya yayi sallah wa jurhuhu yaf'ubu daman ga gyamban da ke jikinsa yana bubbugar da jini zubar da jini yake sayyidina umar yayi sallah a wannan lokaci don haka kuskure ne dan uwanka ba shi da lafiya ka ce wai kar a umarce shi da yin sallah sai ya warke in ya warke sai ya rama to in ya zarce fa wannan kuskure ne duk halin da ɗan adam yake ciki komi tsananin ciwo matuƙar yana cikin hayyacinsa wajibi ne ya yi sallah ita wannan sallah an ce in ba ka iya yin ta a tsaye ka yi ta a zaune in ba ka iya yin ta a zaune ka yi ta a kwance har ma ishara idan ita ɗai ka iya kana iya yin ishara a madadin wato ka miƙe kai sallah ko ka zauna wannan ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam don haka kuskure ne mutum ya bar sallah sai umar ya ce la islama liman la yusalli ka duba ta'zimu qadari salat babu musulunci ga wanda baya sallah la habba fil islam liman taraka salata wanda duk ya bar sallah to ba shi da sauran rabo a musulunci فهذا قول عمر umar من اصحاب min ashabi rasulillah lokacin da sayyiduna umar ya faɗi wannan magana sahabban annabi suna nan wajen sa sannan kuma ya taɓa faɗa ma akan mimbari kafin wannan lokacin da aka daɓa mar wuƙa ya taɓa faɗa akan mimbari yana gaya masa sahabbai la islama liman lam yusalli wanda duk baya sallah babu musulunci gare shi da dai a ce wannan magana tashi akwai kuskure sahabbai ba za su kyale shi ba da sun masa gyara walam yunkir zalika ahadun minhu ba a taɓa samun wani sahabi da ya nuna cewa magana sayyiduna umar akwai kuskure a cikinta ba don haka babu shakka fahimtar sahabbai sun ta daidaito akan cewa wanda duk baya sallah kafiri ne kuma da za ka samu ɗaiɗaikun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana suke kamar abdullahi bin mas'ud in ka duba littafin ta'zimu qadri salat ya ɗauko maganarsa abdullahi bin mas'ud yana cewa tarkuha la kufrun barin sallah lallai kafirci ne wata riwayar ya ce man taraka salata fala dina lahu duk wanda ya bar sallah babu sauran addini a gunsa nan abu darda'i la imana liman la salata lahu babu imani ga wanda babu sallah gare shi abdullahi bin abbas fa man taraka salata faqad kafara wanda ya bar sallah hakika ya kafurta don haka babu sabani a tsakanin sahabban annabi akan cewa wanda duk ya bar sallah kafiri ne to ita kuma zakafa kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su waje guda umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata an umarce ni in yaƙi mutane sai sun furta kalmar shahada sun tsaye da sallah sun ba da zakka to mun ji wanda babu kalmar shahada a wajensa kafiri ne wanda babu sallah tare da shi kafiri ne ina hukuncin kuma wanda baya fidda zakka shi ma kafirin ne ko kuwa a'a nan ne aka samu saɓanin fahimta malaman farko ba su yi maganganu masu yawa akan matsala ta mutumin da bai fidda zakka ba malaman ƙarshe su ne aka samu cikin littafansu sun yi maganganu masu yawa akan hukuncin mutumin da bai fidda zakka malamin da za ka samu cikin malaman farko wanda ya yi maganganu a kan matsala ta fitar da zakka shine al-imam al-khattabi Allah ya masa rahama al-imam al-khattabi ya rasu hijira na da shekara 388 shekarunsa 1043 da mutuwa yanzu yana cikin malamai na farko al-imam al-khattabi ya yi littafai da dama amma fitaccen littafi wanda ya fi shahara na al'imam al-khattabi ne sharha na sunan abi dawud magana da al'imam al-khattabi ya yi a kan hukuncin wanda baya fitar da zakka wannan magana ce malaman ƙarshe suka dinga ɗaukowa in aka ce malaman ƙarshe ana nufin malaman da suka zo a bayan zamaninsa kamar misalin al'imam nawawi duba sharhu sahihi muslim mujallar na farko shafi na 202 kamar ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai wa gairuhum duk da shike akwai daga cikin malaman farko wanda ake ganin ya rubuta littafi akan matsala ta zakka wanda littafinsa hakika ya shahara shine ake ce masa abu ubai littafinsa da ake kira al'iman a cikin littafinsa al'iman ya yi magana akan hukuncin mutumin da ba bai fitar da zakka to waɗannan malamai guda biyu waɗanda su suka yi magana daga cikin malaman farko maganganu masu yawa akan hukuncin mutumin da bai da zakka al-imamul khattabi da kamar abu ubaid kamar su al bukhari wanda shi ma yayi babi akan matsala da ta shafi zakka waɗannan malamai maganarsu ta danganci nuna cewa wanda baya fitar da zakka kafiri ne A duk da shike malamai suna yi wa maganganun su tawili idan kana so ka ga maganganu da malamai suka yi akan hukuncin wanda baya fitar da zakka ka duba littafin ibnu taymiya annubuwat shafi na 140 da kuma littafin samin hajji sunna mujallar na bakwai shafi na 217 da mujallar na shida shafi na 348 da mujallar na hudu shafi na 494 da mujallar na takwas shafi na 324 zuwa 27 babu malamin da ya yi magana akan hukuncin mutumin da baya fitar da zakka kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haka nan cikin majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 556 da kuma al-fatawa al-kubra mujallar na 4 shafi na 259 in ka tattaro maganganun waje guda musamman Sheikhul Islam zaka ga abin da suke nunawa shine wanda ya ki fitar da zakka kafiri ne wannan ita ce fahimta mafi ƙarfi abinda malaman sunna suka tafi a kansa na'am akwai hujjoji da dama da shike malamai sun yi muhawara a kai dalilin da ya sa malamai suke cewa wanda baya fitar da zakka kafiri ne dalilai suna da yawa ɗaya daga cikin hujjojin shine hadisin da al-Imam Bukhari ya ruwaito hadisi na dubu da kuma al Muslim hadisi na ishirin a farkon littafinsa hadisin Abu Huraira wannan hadisin yana cikin hujjoji waɗanda malamai suke riƙewa a kan cewa wanda baya fitar da zakka kafiri ne Allah shi kare mu Abu Huraira ya ce lamma tuwufiya Rasulullah lokacin da manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam wa kana Abu Bakarin radiyallahu anhu bayan rasuwar manzon Allah an ba sayyidina Abu Bakar shugabanci a wannan lokaci da manzon Allah ya bar duniya labari ya yaɗu ko ina wa kafara man kafara min al larabawa da dama suka yi ridda akwai labarai da ake badawa cewa babu garuruwan da suka saura a musulunci in banda makka da madina da jin labarin manzon Allah ya bar duniya shikenan mutane suka dinga ridda a wannan lokaci sayyidina Umar ya kirawo mutane goma sha ɗaya ya ba su tuta babu abin da za ku yi banda yaƙi sai mutanen nan sun dawo musulunci in ji sayiduna abubakar to mutanen kashi biyu ne akwai waɗanda sun bar musulunci ne baki ɗaya kashi na biyu kuma ba wai musuluncin suka bari ba zakka suka ce su ba su sake badawa suna nan a musulunci suna sallah suna azumi suna ayyukan da musulmai suke yi amma ita zaka ba su yarda ba ba za su sake badawa ba duna abubakar bai ware wasu ba ya ce a je a yaƙinsu su baki ɗaya a wannan lokaci faƙala umar duna umar ya ce masa kaifa tuqatilun nasa ya khalifata rasulillah ya halifar manzon Allah ta ya za a yi ka yaƙi mutane wa rasulullah gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah manzon Allah ya ce an umarce ni in yaki mutane sai sun futa kalmar shahada bayan sun futa kalmar shahada su tsaye da sallah su ba da zakka ya za a yi ka yaƙe su mutanen da suke furta kalmar shahada musulmai ne saboda ba su fidda zakka ba ka yaƙe su in ji sayyidina umar wanda shi yake nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ke gaban su banda gaskiya duk wanda suka ga zai bar hanyar gaskiya nan take suke tare shi sayyiduna umar nan take yace ma eh, sayyiduna abubakar eh, ya za a yi ka yaƙi mutanen da suka furta kalmar shahada فقال سيدنا أبو بكر يتي والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة نارن سيدة الله زن يأكي متمن ديرب صلى دا زكاة فإن الزكاة حق المال saboda zakka hakki ne na dukiya Laumana'uni mana uni anakan da za su hana ni ɗan taure akuya ƙarami. a ce da can kanu yu'addunaha ila rasulillah Da can suna bawa annabi sallallahu alaihi wasallam zakkan wannan akuya a zamani na su ki bani laqataltuhum ala man ihada kuna yake su akan hana ni wannan dan akuya da suka yi a wannan lokaci sai da Umar ya ce fa wallahi ma huwa illa an qala na rantse da Allah babu abinda ya rage face lokacin da sai na Abubakar ya faɗi wannan magana an qad Allahu sadra Abi radiyallahu anhu fa'aratu aratu annahu alhaq nan take na fahimci Allah ya bude kirjin sayyidina Abubakar nan take na gane sayyidina Abubakar yana kan gaskiya nan take na gane babu shakka abubuwan nan a hada suke kalmar shahada sallah da zakka ba ka raba su wanda duk ya raba su jininsa bai samu tsaro ba ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah annabi ya tsaya haka bai tsaya ba wa musalata salata zakata fa idza fa'alu zalika sai sun yi waɗancan abubuwa asamu minni dima'ahum wa amwalahum a lokacin jininsu su yake samun tsaro da kuma dukiyarsu amma in suka eh, furta kalmar shahada ba su yi sallah ba ba su zakka ba babu tsaro ga jininsu in ji sayyiduna abubakar nan take sayyiduna umar ya gamsu don haka al-imam an-nawawi cikin sharha na wannan hadisin saboda al'imamu imam Muslim ya ruwaito hadisin kamar yadda al'imamu imam Bukhari ya ruwaito a duba juz'i na biyu shafi na biyu. fi sharhi hili hadisi Abi Huraira wa fihi yace munazara ta Umar li Abi Bakr as wannan hadisin yana gwada mana an samu munazara muhawara tsakanin manyan sahabban Annabi Muhammad akan matsala da ta shafi addinin musulunci sayyidina abubakar yana ganin halaccin a yaƙi wanda ya ƙi fitar da zakka sayyidina umar yana ganin kuskure ne a yaƙi wanda ya furta kalmar shahada sai da sayyidina abubakar ya mar bayani da ya masa bayani nan take sai ya gamsu kuma ba shi kadai ba sahabbai suna da yawa al-imam an-nawawi yace wa fihi wujubu qitali mani zakat wannan hadisin yana tabbatar mana wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne a yaƙi wanda ya ki fitar da zakka haka nan wajibi ne a yaƙi wanda ya ki tsai da sallah au gairihima min wajibatil islam ba su kadai ba duk wani abu da aka ce wajibi ne a musulunci sai aka samu wani yaƙi ya kuma haramta wannan abin to wajibi ne a yaƙe shi al'imamun nawawi ya ce ƙalilan kana au kasira komai ƙanƙantan abinda annabi ya karantar aka ƙi aiki da shi kuma komai yawan abinda manzon Allah ya karantar aka ƙi aiki da shi da gangan a wannan lokaci halal ne a yaƙi wannan yana cikin dalilan da suka sa Shehu Usmanu bin Fodiyo ya kama yaƙi da sarakunan arewa magana tana da tsawon gaske hujjoji suna nan da yawa ba ma shi kaɗai ba hatta 'yan boko haram wannan yana cikin hujjojinsu duk da shike akwai kurakure da muke gani tare da su amma babu shakka kalmar shahada ɗai ba ta tsare jinin musulmi waɗanda ke da wannan aƙida su ake cewa almurji'a almurji'a su ne suke da aƙida cewa idan mutum ya furta kalmar shahada shi kenan musulmi ne har mutuwa yana sallah bai sallah yana azumi bai azumi yana fidda zakka baya fitar da zakka yana nan dai musulmi wannan aqida ce ta almurji'a aqidar ahlus sunna kalmar shahada dai ba ta tsare jinin musulmi sai ya gama da sauran abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar fala wa rabbika inji Allah madaukaki ina rantsuwa da Allah mahaliccinka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما don haka malamai suke cewa wanda duk yayi watsi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam to wata dama fa ta samu na cewar ana iya yakansa Allah shi samu gane don haka yasa sayyidina Abubakar yace law mana'uni iqalan wa fi riwayatin anaqa sayyidina Abubakar yace da za su hana ni dan taure da can suna ba da tauran nan ga annabi yanzu ni sun ki bani wallahi sai na yafe su a wata riwayar ma yace igiyar da ake ɗaura dabban ba ma dabban ba a ce igiya da ake ɗaura dabba domin a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zaka ba da zakkan dabba ba dabbar kaɗai kake bayarwa ba sai ka haɗa da igiyar da za a ɗaure ta ba wai za ka ɗauki dabban ne ka ce ga raƙumi ko ga saniya ko ga akuya ko ga rago zakana ba sai ka hada da igiyan da za a daure idan baka ba da igiyan ba daga ina za a samu shine sayyidina abubakar ya ce to da a ce igiyar da ake daure dabbobin ɗaya za a hana ni wallahi a kansa sai na yi yaƙi don haka ibnu qudama cikin alkafi wanda galibi ana samun sa a jikin almugni ibnu qudama cikin alkafi mujallar na farko shafi na 127 yace ba ma zakka da sallah kaɗai ba al'azanu mashru'un li salawatil khamsi duna gairiha kiran sallah a yana cikin ayyuka na musulunci ana kiran sallah idan za a yi salloli guda biyar wa huwa min fara'idil kifaya li'annahu min sha'a'irar islami zahira to kiran sallah da kake ganin nan ko da shike ba farilla ce da take kan mutum kowa ba farilla ce alkifaya wanda in an samu mutum guda yayi ya sauke ma sauran musulmai nauyi amma hatta kiran sallah darajar kiran sallah da darajar jihadi matsayinsu guda ne saboda dukkansu sha'airul islami ne fa in ittafaqa ahlu baladin ala tarkihi qutilu alayhi da za a samu mutanen wani gari su ce to mu yanzu mun bar kiran sallah daga yanzu a daina kuma wallahi an ta sama wannan zamani akwai wurare da dama tun muna ji a wasu ƙasashe na duniya inda aka hana kiran sallah wanda kana jin muhawarar da ake a wannan zamani na wasu ƙasashe da suke yankin turai sun hana ma a ɗaga hasumiya sun haramta bare kuma a sanya lasifika a kira sallah tun muna jin irin wannan labari a sassan duniya abin har ya shigo najeriya a ƙasan nan a yanzu a jihar plateau akwai inda in ka kira sallah kwanan ka ya kare to ana tafe za a kai lokacin da musulman ne da kansu za su ce a daina wanda an samu irin wannan matsala bara wasu suka kawo tambaya wajena suna wani babban majalisa ma'aikata ce babba wannan ma'aikata tana da girma a nan cikin abuja ba wani gu ba musulmai ke muhawara da juna suna ganin wannan ma'aikata bai kamata a dinga ɗaga murya ana kiran sallah ba wasu suka ce su fa su yadda ba ma'aikatan da aka yi a arewa a kuma yankin musulmai wannan ma'aikata tana ƙarƙashin dokan Allah dole a kyale a kira sallah sauran suka ce a wai za a tada hankalin wasu to su wasu ɗin nan da za a tada hankalin su ba su da nasu addini waye musu shishige a cikin nasu saboda haka su suna ganin saboda a zauna lafiya kar a kira sallah ko ku in za a kira sallah to kar a buɗe lasifika kaga dai muryar ba za ta tafi nesa ba bare karar lasifika ya tada hankalin manaja ko wani babban ma'aikaci wannan magana wallahi abu ne wanda ya auku cikin garin nan kuma ana tafi ibnu qudama ya ce to da mutanen gari za su ce mun daina kiran sallah to wallahi jininsu ya halatta a yaƙa ibnu rajab alhambali ka duba sharhin wannan hadisin cikin jami'ul ulumi wal hikam yace fa inda khalafil fil islam fa in aqama as-salata wa zakata wa qama bi islam falahu malil musulmina malil alal wanda ya furta kalmar shahada ya tsaye da sallah da zakka ya tsaye da sallah ya bada zakka yana ayyukan musulunci to duk abin da ya shafi musulmi ya shafe shi wa in akhalla bi shay'in min hadhihi arkan idan aka samu musulmi ya rasa wani rukuni guda cikin rukunan musulunci fa in kanu jama'atan lahum man'a utilu idan shi kadai ne wajibi ne a yi man nasiha idan sun kai jama'a to wajibi ne a musu nasiha in sun ki wajibi ne a yake su wannan ita ce aqidar sunna ka duba ar-riyabun nadira fi manaqibil ashara wani littafin tarihi shafi na 147 lokacin da sayyiduna abubakar ya ce masahabbai kafin ma ya bada amsar magana da sayyiduna umar ya yi masa sai da ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah da mutanen nan za su hana ni akuya guda wallahi a kanta sai na yake su a don haka ake cewa da za a kwatanta imanin sayyidina abubakar da namu da wuya mu masa Allah shi kara masa yarda a wannan lokaci na na Aisha da ke babanta ne ta ce lamma kharaja a wannan lokaci da sayyidina abubakar ya zaɓi mutane goma sha ɗaya ya ba su tuta ya raba su sassan duniya ya ce ba abin da za su yi banda yaƙi kada su ware wanda ya yi ridda da wanda ya ƙi da zakka su gama su baki ɗaya da yaƙi a wannan lokaci sai abubakar da kansa ya zaro takobinsa ya wuce gaba sauran tawagan mayaka ana binsa a baya tafiya ake za a je yakan waɗanda sun ƙi da zakka a zamanin sayyidina abubakar wallahi na lokacin sayyidina ali ya ruga a goje akan abin hawa ya zo ya sha gaban sayyiduna abubakar ya dakatar da shi sayyiduna abubakar bai tsaya ba shi fa yaƙi zai tafi akan waɗanda sun ki fitar da zakka fa akhadha bi zamami rahilatihi sayyiduna ali wuf ya kama akalan raƙumin sayyiduna abubakar ya fisga ya rike raƙumin ya tsaya fa qala lahu sai ya ce masa aina ya khalifata rasulillah ina zaka je ya halifar manzon Allah yaƙi ba naka bane ina za ka aqulu laka ma qala rasulullahi laka yawma uhudin ina gaya maka irin abin da manzon Allah ya faɗa maka ranar yakin uhudu domin a lokacin da aka zo yakin uhudu dan sayyiduna abubakar lokacin yana cikin kafirai babban ɗansa lokacin da kafirai suka ja daga ɗansa ya fito ya yi kirari yake cewa wa zai fito mu gwabza lokacin na abubakar yana zaune tare da manzon Allah sayyidina abubakar ya miƙe tsaye ya zaro takobinsa zai tafi ya kara da ɗansa nan take manzon Allah ya ce shun masaifaka mai da takobinka ya ababakar ka zauna wannan ba naka bane shine sayyidina ali ya ce ina tuna maka irin abin da manzon Allah ya faɗa maka a ranar yakin uhudu ka mai da takobinka gidanta ka koma ka zauna wannan aikin namu ne wallahi la in usibna bika idan muka bari ka fita aka je yaƙi tare da kai aka ci nasara aka hallaka ka a wannan yakin matukar abubakar ya zamanto babu kai la ya kunu daka nizamun abada har abada kuma musulunci ba kwamandojin da ya nada idan kun tafi yaki abu na farko da za ku yi shi ne wa'azi kar ku fada ma mutanen nan da yaki don kuwa jiya jiya musulmai ne da jin labarin manzon Allah ya rasu shikenan suka yi ridda ku fara kiransu ku yi musu wa'azi la'allahum ya'udu ila rushdihim akwai fatan za su dawo ga shiryarsu wa na ila rabbihim su tuba ga Allah wa haza ma yumkin an nusammihi bi tariqi salmi wanda ana cewa wannan ita ce hanya ta zaman lafiya hanya ta lalama da rarashi mataki na farko kenan da sayyidina abubakar ya bi wa tajalla dhalika fil kitabi alladhi arsalahu abubakar ila al-murtaddin sayyidina abubakar sa aka rubuta wasiqu ya aika ma waɗanda suka yi riddadin nan kowane sashi na duniya ga wasiƙa zuwa ga shugabansu wa a'ata duska min hali kulli qa'idin arsalahu ila ha'ula'il aka kira kowane kwamanda aka ba shi kwafi guda aka bashi wasiƙa guda da zai gabatar da shi ga shugaban waɗannan mutane a cikin wasiƙun abin da aka rubuta kira ne zuwa ga mutanen nan su dawo ga tafarkin gaskiya da ahum siddiq ila al-khudu' ila al-haqq wal islam wa ila tariq al-mustaqim wa abubakar ya ce musu to idan kun tafi kar ku faɗa musu da yaƙi ku fara kiran shugabanninsu ku gabatar da nasiha gare su ku ba su waɗannan wasiku idan sun ki dawowa hayyacinsu to a wannan lokaci fa antum fi hillin min talikin halal ne ku faɗa ma waɗannan mutane da yaƙi haka nan kuwa aka yi aka tafi yaƙan waɗanda suka yi ridda da kuma waɗanda suka ƙi fitar da zakka a zamanin sayyidina abubakar ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallad na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu ya ce wa inna ma qatalahum as-siddiq wa lam yu'azzirhum bil jahli wa lam ya'zurhum bil jahli li'annahum nasabul qitala da yasa sayyidina abubakar ya fada musu da yaki ibn hajar ya ce ai labari ne ya iso ga musulmai cewa bayan waɗannan mutane sun yi ridda sannan kuma sun shirya za su kawo hari wa musulmai su suka fara shirin za su kawo hari ga musulmai almurtadduna kamar su musailima bin habib al da sauransu waɗanda suka jagoranci waɗanda suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar sun shirya mayaka da za su faɗa wa musulmai da yaƙi fajahaza ilaihim man da'ahum ila rujui don haka sayyidina abubakar ya shirya waɗannan mayaka ya ce to dole a fita idan an fita kuwa ba waɗanda suka yi ridda kaɗai ba har ma waɗanda sun ki fitar da zakka a fara gabatar da nasiha gare su falamma asarru qatalahu lokacin da suka nace su ba za su bar kafircin su ba suka nace su ba za su fidda zakka ba a wannan lokaci aka fada musu da yaki haka nan al-Imam an-Nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-Majmu' mujallad na biyar shafi na 301 al-Imam an-Nawawi yace idza mana awahidun aw jam'un zakata in aka samu musulmi guda ya ki fitar da zakka ko aka samu wata kungiya ta ki fitar da zakka to waɗannan mutane wajaba alal imami kitaluhu wajibi ne ga shugaban musulmai ya faɗa musu da yaƙi me ya hujja saboda wancan hadisi da muka karanta riwaya ta al imamu bukhari da kuma al imamu Muslim hadisin Abu Huraira Allah shi kara masa yarda Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace karihina zalika a lokacin da sayyidina Abubakar ya ce a fita yaƙi da waɗanda suka ki fitar da zakka a wannan lokaci mun kyamaci haka Musa Habbai da dama mun kyamaci fita wannan yakin in ji abdullahi bin mas'ud amma sun muhammadu na fil intihai bayan an gama yaki sai muka dinga godiya muna son barka wara aina da muka ga cewa ashe sayyidina abubakar matakin da ya dauka shine matakin shari'a wannan ita ce hanya ta shari'a laula ma fa'ala abubakarin in ba don abin da abubakar ya aikata ba in ji abdullahi bin mas'ud la alhadan nasu fi zakati ila yawmil qiyama da mutane sun dinga barna game da al'amari na zakka har zuwa tashin kiyama ba domin sayyidina abubakar ya tashi yaki da waɗannan mutanen ba da barnar da za ta shiga cikin al'amari na zakka ba a kimanta yawanta abu raja'i al-utaridi tabi'i ne yace da madina an gama yaƙi da waɗanda suka ƙi fitar da zakka ni kuwa a wannan lokacin na iso madina ina shigowa madina fara'aitun nasa mujtami'in naga mutane sun haɗu ana ta maganganu wa ra'aitu rajulan yuqabbilu ra'sa rajulin naga wani mutum yana ta sumbatar kan wani mutum ya kama nan ya sumbata ya kama nan ya sumbata wa huwa yaqulu ana fida'uka yana cewa ina mai fansa raina gare ka walaula anta la halakna in ba dan kai ba da mun halaka yana sumbatar kan wani yana faɗin wannan magana ina shigowa gari a matsayina na bako fa kuntu sai dai tambaya manil muqabbal manil muqabbil wa manil muqabbal waye wanda ke sumbatan nan sannan waye ake sumbata kala wanda ke bani amsa sai ya ce min zaka umar wancan da kaga yana sumbatan wani sayyidina umar ne yukabbilu ra'sa abubakar yake sumbatar kan sayyidina abubakar me yasa yake sumbatan kansa fi qitalihi ahlur ridda iz mana'uz zakata saboda ya yaki waɗanda suka yi ridda sun ki fitar da zaka hatta a taudiha sabirin sai da suka fitar da zakan nan ala tilas wannan dalilin yasa sayyidina Umar yake sumbatan kan sayyidina Abubakar yana murna da abin da sayyidina Abubakar yayi ya dawo wa musulunci da darajarsa kamar yanda yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Jassas yana da littafi da ake kiransa Ahkamul Qur'an mujallad na hudu shafi na 271 a littafin sa yace wa qad kanat sahabatu sabbat zarari mani iz zakati sahabbai bayan an yi yaƙi da waɗanda suka ki fitar da zakka an kama ƴaƴansu a matsayin bayi wa qatalat muqatil eh, muqatilatahum kuma an kashe waɗanda suka tsaya yaki din sojojinsu wa sammahum ahlar ridda kuma sahabbai sun kira su waɗanda suka yi ridda li'annahum mumtana'u min iltizami zakati saboda sun ki su lizimci hukuncin da ya shafi zakka wa qabuli wujubiha da kuma karban wajibcinta fa kanu murtaddina bizalika don haka nan suna matsayin waɗanda suka yi ridda anna man kafara bi ayatin min alquran faqad kafara bihi kullihi wanda ya kafirce ma aya ɗaya na alqur'ani kamar ya kafirce ma ayoyin alqur'ani ne baki ɗaya wa ala dalika ajra hukmahum abubakarin as-siddiq akan haka ne sayyidina abubakar ya gudanar da hukuncin waɗannan mutane ma asairis sahaba tare da sauran sahabbai na qataluhum lokacin da suka yake su Waya على ala مرتدون بامتنائهم من قبول فرض الزكاة ما روى مأمر عن الزهري عن أنس قال لما توفي رسول الله hujja da take nuna cewa waɗanda suka ki fitar da zakka sun yi ridda in ji al'imamul jassas cikin ahkamul qur'an Yace ce hujja akan haka saboda hadisin da anas ya ruwaito yana cewa lokacin da manzon Allah ya bar duniya irtaddatil arabu kafatan larabawa baki ɗayansu sun yi ridda a wannan lokaci sayyidina abubakar ya ja daga ce shi ku sai ya yake su fa umar ya umar masa ya a turidu an tuqatila al-araba kafatan yanzu kana nufin zaka yaki larabawa baki ɗayansu. su fa abubakar sai sayyidina abubakar yace inna ma qala rasulullah abinda manzon Allah ya faɗa ya kai Umar shine idan shahidu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamu salata wa atawu zakata uni dima'ahum wa amwalahum yace ya kai Umar abinda manzon Allah ya faɗa ne idan sun furta kalmar shahada sun tsai da sallah sun ba da zakka to sun kare jinin su kenan gare ni da kuma dukiyarsu wallahi law mana'uni iqalan mimma kanu yu'tuna ila rasulillah da za su hana ni igiyan da ake daure dabba igiyar da da can suna bawa annabi ita yanzu ni suka hana ni sai na abubakar ya ce laqatantuhum alaihi wallahi da zan yake su akan wannan igiya Uh, mubarak bin fadala ya rawaito hadisin al-hasan al-basri yana bada labari al-hadith al-mursal yace lamma qubida rasulullah lokacin da Allah ya amshi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irtaddat al-arab anil islam larabawa sun yi ridda sun bar musulunci illa ahlal madina sai dai mutanen madina su kadai fa nasaba abubakar lahum al-harba lokacin da sayyidina abubakar uh, ya kafa musu yaƙi faƙalu suka ce lokacin da aka tafi yaƙi da su alhassan albasari yana ba da labarin yadda aka yi yaƙi. a lokacin da dakarun musulmai suka isa ga waɗannan mutane da suka ƙi ba da zaka kafin a gwabza yaƙi ga musulmai a gefe ga sunan a gefe suka ce na shahadu Allah ilaha illallah mun shaida cewa babu abin da ya cancanta abota masa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah mun shaida cewa annabi muhammad manzon Allah ne wa nusalli kuma muna sallah wala nuzakki amma ba za mu bada zakka ba kaji fa ga sahun sahabbai waje guda ga waɗannan waje guda sun ce sun furta kalmar shahada suna kuma sallah amma ba za su bada zakka ba a wannan lokaci فمشى عمر والبدريون إلى أبي بكر وقالوا دعهم sayyidina umar da waɗanda suka yi yakin badar manyan sahabbai kenan waɗanda suka halarci yakin badar suna da wata daraja a tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce mutum ya aikata abin da ya ga dama don kuwa zai shiga aljanna inda ya halarci yakin badar sai dai mutum guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware yana cikin munafikai famasha umar wal badariyuna ila abi bakarin wa suka ce to sayyidina abubakar ga waɗannan manyan sahabbai ah, sayyidina umar ga waɗannan manyan sahabbai sun je wajen sayyidina abubakar ya khalifata rasulillah ga mu mun ja daga waɗannan sun ja daga sun yi kalmar shahada sun kuma ce suna sallah ce ba za su yi ba da'ahum fa innahum idza istaqarra al-islam fi qulubihim wa sabata addaw ka kyale su nan gaba in musuluncin ya nuna a zukatansu ai za su bada zakkan mu muna ganin a basu ai musulmai ne fa qala sayyidina abubakar yace wallahi na rantse da Allah law mana'uni iqalan da za su hana ni igiyan da ake daura akuya mimma ukhiza mimma akaza rasulullahi laqatatuhum alaihi abinda dacin suka bawa manzon Allah ni yanzu in sun ki bani wallahi zan yake su akan shi wa qatala rasulullahi ala salasin ina tuna muku duk yakin da annabi yayi akan abubuwa uku ne inda sayyidina abubakar shahadati Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakat abinda manzon Allah ya yaki akai kenan guda uku kalmar shahada sallah zakka wa qala Allah har ma Allah madaukaki ya faɗa masa a ƙarshen rayuwarsa faktulul mushrikina haisu wajadtumuhum duk inda kuka ga kafirai ku kashe su wa khuzuhum ku kama su wahsuruhum ku killace su wa qa'udu lahum kullu marsad ku da ku yi musu dako duk wata hanyar da kuka san kafiran nan za su bi ku bi wannan hanya ku jira su ku yi farautar su waɗannan kafirai na larabawa a wannan lokaci da suka haɗa kai za su yi faɗa da musulunci Allah ya saukar da wannan aya ya ba mu annabi damar ya yaƙe su wanda a dalilin haka ne annabi ke cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an ilaha illallah sayyidina abubakar ya ce musu ku tuna Allah ne fa yace faktulul mushrikina haisu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qudu lahum kullu marsadin me Allah ya ce a ƙarshe fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum in sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka ta ku fita hanyar su to yanzu sun ce sun tuba sun tsaye da sallah amma ba za su ba da zakka ba ku kuma kuna cewa mu fita hanyar su in ji sayyiduna abubakar Allah shi kara masa yarda wallahi la as'alu fawqahunna wala uqassiru dunahunna sayyiduna abubakar yace na rantse muku da Allah ban neman su bani sama da abinda suke bawa manzon Allah kuma ba zan yarda a bani ƙasa da abin da ake ba wa manzon Allah ba suka ce masa ya ababakar na hannu na zaki lokacin da aka gaya makafirai taho shugaban musulmai yaƙi sai dai a yaƙi ko dai ku ba da zaka sai suka ce to ya hali ya kai ababakar na hannu na zaki mun yadda za mu ba da zakan tunda an nace sai mun fitar da zaka amma wala nadfa'uha ilayka ba za mu baka ba za mu raba wa mutanenmu sai da abubakar ya ce ku ce musu wallahi hatta a huzaha kama a hazaha rasulullah ban yadda ba sai na karba da hannuna yadda manzon Allah yake karba wa aba'aha mawabi'aha kuma in aje zakka din a wuraren da ake aje ta in ba a yi haka ba ni kuma ba zan ja ba dole sai an yi yaƙi Allah sa mu gane kuma abin da ya auku kenan sai da aka gwabza yaƙi da waɗannan mutane ala kurhin suka fidda zakkan nan suka bada to sabani da aka samu waqa'a fi sanfayn wa a as-sanf al-awwal man mana'a az-zakata bi ta'awul wa shubha zannan anna wujubaha yasqutu bi mawti rasulillah abinda aka samu sabani ya zo kashi biyu na farko waɗanda suka ki fitar da zakka wato suna da mummunan fahimta in ji al'imamu shatubi Allah ya ji kansa suna da mummunan fahimta su a fahimta su zakka ana bawa annabi ne ita wato ana ɗaukanta ne a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai tunda manzon Allah ya bar duniya shi nan zakka kuma ta faɗi su a fahimtar su kenan saboda galibin su ba su taɓa ganin annabi ba musuluncin ya isa gare su ne a sassan ƙasashe na larabawa babu mamaki a tunaninsu zakkan nan ana aiko ta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tarawa yana ci ba su san ma yadda ake yi da zakan ba don haka rashin sani yasa suka ɗauka ai annabi ake aika ma zakka tun da ya rasu ko su ba za su ba da zakka ba al-imamu shatibi yace man lam yartadda min al-mani'in innama a ta'wilan wanda bai yarda ba cikin waɗanda suka ki ba da zakka a wancan zamani abin da ya hana shi ya fitar da zakka din kuskuren fahimta wa fi hadha al-qasm waqa'a an-niza'u bayna sahaba waɗannan da aka samu kuskuren fahimta din a kansu ne sahabbai suke jayayya shin ya kamata a yaƙe su ko kuma a'a saboda su dai jahilci ya sanya suke da wannan tunani to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi ma sayyidina abubakar kafin ya tura a yaƙe su abu na farko shine ya ba da wasiƙa da za a kai sarakunan su kuma za a karantar da su a filin yaƙin a gaya musu kuskuren su wajibi ne su dawo kan hanya in sun ki sannan a yaƙe su amma waɗanda aka yi saɓani a kansu su ne dama waɗanda suke da tawili game da hukunci na zakka ba waɗanda suka yi ridda kai tsaye ba a wancan zamani na sayyidina abubakar walakin na ababakar lam ya ya'zur bi ta'wili wa jahal sai dai fahimta sayyidina abubakar ita ce jahilci ba uzuri ba ne. kuma ba duk malami ke da wannan fahimtar ba jahilci ba uzuri ba ne ta sashin aqida subhanallah Allah shi ba mu fahimta an kawo ma sayyidina abubakar wannan hanzari waɗannan sahabbai ko ko waɗannan mutane da suka ƙi ba da zakka jahilci ne da kuskuren fahimta yasa haka sai na abubakar ya ce babu uzuri ta sashin jahilci a aqida wallahi wannan magana ilimi ne mai girma wanda yana ɗaukan lokaci mai tsawo kafin jama'a su fahimta jahilci uzuri ne amma in aka ɗauko babi na aqida jahilci bai zama uzuri Allah shi samu gani al-imam shatibi yace wanzur ila haqiqatihi makana makana alaihi al-amru ka duba yadda hakikanin al'amarin yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda shi sayyidina abubakar ya tsara yadda za a tafi yaki da yanda ya sa aka rubuta takarda da yanda ya ce a fara gabatar da nasiha kaga wannan ya kawar da wani jahilci in ma akwai shi al-i'tisam mujallad na biyu shafi na 356 kashi na biyu waɗanda suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar man aqarra bil wujubi wamtana'a anil ada'i bil kulliyya su ne waɗanda sun ce sun yadda zakka wajiba ce a kansu amma ba za su ba da ita gaba ɗaya ba sai dai sai dana abubakar ya bari su raba wa mutanensu yaya za su ɗauki zakka daga ƙauyensu su aiko madina a raba ma wani su ba su yadda ba يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الإمام الخطابي يتي من أقر بالوجوب قد كان في ضمن هؤلاء المانئين للزكاة daga cikin waɗanda suka hana zakka ɗin nan akwai waɗanda sun tabbatar da cewa zakkan wajiba ce amma sarakunansu sun hana su bayar daga cikin waɗannan sarakuna akwai wanda ake kiransa malik bin nuwaira malik bin nuwaira shi ne wanda sayyiduna abubakar ya aika khalid bin walid ta sashinsa ya tafi ya gabatar da wasiƙa gare shi idan ba su janye ba to a yake su malik bin nuwaira mutanensa ana kiransu banu yarbu sun hada zakkan su sun yadda cewa zakka wajiba ce sun tara ta za su aiko wa aradu an yab'asu biha ila abi bakrin famana'ahum malik bin nuwaira min zalika sun yi nufin su aiko madina sarkin su yace bai yadda ba bayan ya karbi zakkan wa farraka hafihim ya rarraba zakkan a cikin jama'ansa to waɗannan kaga sun tabbatar da cewa zakka wajiba ce amma sun ki yadda su bawa shugaban musulmai a nan suna matsayin 'yan tawaye ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na farko shafi na 91 don haka aka yaƙe su a babi na tawaye akwai littafin da ake ce masa nihayatul matlab fi dirayatul mazhab a wannan littafin an yi bayanin yadda aka yi yaƙi tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen da suka ki fitar da zakka ana cewa an kama da dama matansu da 'ya'yansu suka zama fursunoni a lokacin da aka iso da su garin madina kaga dai da can musulmai ne ko kuma sun ɗauki kawunan su musulmai tunda suna sallah iyaka dai su yadda su ba da zakka ba lokacin da aka kawo su madina <clears throat> ga sunan fursunoni kuma musulmai sai suka ce wallahi ma kafarna ba da imanina wallahi mu duk tsawon lokacin nan har faɗan da aka yi da mu ba mu kafirce ba muna nan musulmai walakin shahahna ala amwalina abinda kawai ya same mu shine mu muna da rowar dukiya mu ba za mu yadda mu dauka mu ba mu wani haka nan yana zaune bai san komi ba yadda aka wahala ta wajen samun dukiya aje a bashi ya ci shi ma zaune ba mu yadda ba wannan shine kadai abinda ba mu yadda da shi ba don haka lokacin ma da ake gwabza yakin da su abinda musulmai suke faɗa shi suke faɗa iyaka taken su shine mu ba za mu ba da dukiyar mu ga wasu mutane ba ba mu yadda da wannan sashin ba amma musulunci muna nan a kansa wani ma yana cewa addaina zakata ila rasulillah mun ba da zakka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kanat salatahu salatuhu sakanan lana duk lokacin da muka aika zakkanmu annabi yana mana addu'a kuma addu'ar manzon Allah nutsuwa ce gare mu yanda Allah ya faɗa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce ka amshi zakkansu a dalilin wannan zakka Allah zai tsarkake su kuma ka musu addu'a addu'an da kake musu tana zama daɗin nutsuwa gare su don haka yasa sunna ce ga wanda aka ba shi zakka ya yi addu'a kuma wannan addu'a da ake wa mutumin da ya fitar da zakka yana cin ribanta yadda Allah ya faɗa bare kuma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi ga sahabbai waɗanda suke bada zakkansu gare shi suka ce to lokacin annabi yana da rai in muka bashi zakka yana mana addu'a muna samun nutsuwa wa laysa salatu ghairihi sakanan lana addu'ar wani in ba ta annabi ba ba ta zama nutsuwa gare mu dan ba mu ga ayar ba ko akwai ta babu wata aya a cikin alkur'ani da ta nuna cewa akwai wani wanda zai yi addu'a da za a samu nutsuwa in banda manzon Allah tunda shine kadai za mu samu nutsuwa ta dalilin addu'ansa to za mu bashi ya tafi ya tafi da addu'arsa mu ko ba mu ba mu wani wanda addu'ansa bai samu mana nutsuwa وترتب على هذا الأصل أن كل من امتنع عن أداء حق إلى الإمام استيفاؤه فالإمام يستوفيه منه وإن لم يكن فيه امتناع idan ya zamanto an samu wani mutum wanda ba zai bama ma shugaba hakkinsa ba na biyayya shugaba yana da damar ya amso wannan hakkin nasa don haka sayyidina abubakar ya yake su kuma in ba dan yakat su da yayi ba da al'amarin musulmai bai samu wato haɗuwa wuri guda ba a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bari har a samu damar kai musulunci sauran sassa na duniya don haka aikin da sayyiduna abubakar ya yi a zamaninsa shine ƙoƙarin mayar da musulunci ya koma yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai Allah kuma ya bashi nasara akan wannan kafin sayyiduna abubakar ya bar duniya musulunci ya dawo kamar yadda yake a zamanin manzon Allah Allah shi samu gani ibn hajar cikin fathul bari yace ikhtalafat sahaba ah, fihim ba'da al-ghalaba alaihim bayan an ci nasara akan waɗannan mutane an sake samun sabanin fahimta a tsakanin sahabbai yanzu gashi an ci nasara akan su waɗanda suka ki fitar da zakka ga sunan an kama matansu ‘ya'yansu dukiyansu an samu a matsayin ganima to nan gurin sahabbai fahimtar su ta saba wasu suna cewa halal ne a ci ganiman waɗannan mutane sannan kuma dukiyarsu da aka samu da 'ya'yansu da matansu dukkansu fursunoni ne kuma ganima ce don haka an ɗauke su kenan a matsayin waɗanda suka yi ridda idan dai har za a ci ganima su kaga kenan an yaƙi kafirai wasu kuma suka ce a'a ya kamata a aje su a babi na albugat albugat su ne 'yan tawaye suna nan da musuluncinsu amma 'yan tawaye ne idan aka ɗauka 'yan tawaye ne kaga kenan musulmai ne don haka baka cin ganimar musulmi ah, bai ka ci ganimarsa don haka sayyidina ali lokacin da aka yi yaƙi a zamaninsa ai kaga bai ci ganimar wani ba ya ma yi hudu ba yake cewa kada wani musulmi ya ɗauki dukiyar wani musulmi a tara wuri guda a bari saɓanin fahimta ya shiga tsakaninmu ya kai ga gwabza yaƙi amma ba wai ɗayanmu yana ganin ɗan uwansa kafiri ne ba na haka gobe in ka taho lokacin da aka yi yaƙin sifin tsakaninsa da muawiya Allah shi kara musu yarda in ka taho kaga kayanka sai ka ɗauka ka yi tafiyarka ba a kama fursuna musulmi ba a cin ganimar musulmi kaga kenan wannan yaƙi ne na saɓanin fahimta amma idan aka ci ganima to wannan ya gwada cewa waɗanda aka yaƙan ba musulmai bane kafirai ne sai abubakar ya ce la waɗannan mutane ba musulmai bane ba ka cire ɗayan waɗannan abubuwa musulunci ya tsaya don haka an yaƙe su ne a matsayin kafirai kuma da dama sahabbai fahimtar su ta daidaitu akan haka wa zahaba fariqun ila anna sahabata ah, kafaruhum annahum jahadu zakata to malamai nan suke ta kokarin ah, fahimtar dalilin da yasa sahabbai ba su karbi shahada su ba dalili kuwa saboda ita zakka tana cikin rukunin musulunci wanda duk ya musanta wajibi ne a fitar da zakka to babu shakka kafiri ne kaga sun musanta wajibcin zakka a kansu tunda sun musanta wajibcin zakka a kansu don haka nan sun kafurta dalilin da yasa kenan sahabbai suka ce dukiyarsu halal ne a ci ganimar masu ka duba fathul bari mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da shida ibnu jarir at-tabari in ka duba littafinsa na tarihi mujallal da biyu shafi na ɗari uku da hudu yace zamanin sayyiduna umar bayan sayyiduna abubakar ya bar duniya Allah shi kara masa yarda an naɗa sayyidina Umar ya zama halifa a wannan lokaci yasa aka tara fursunonin da duk aka kama a wancan lokaci da aka yi yaƙi fursunonin da aka samu a dalilin yaƙi da waɗanda suka ki fitar da zakka yasa aka tara waɗannan fursunonin ibnu jarir yace falamma wala falamma waliya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala a wannan lokaci sayyidina umar yace innahu la yuqbihu ah, bil arabi an yamlika ba'dhum ba'dha mummunan abu ne a samu larabawa suna mallakan sashin su wa wasu wasa Allahu wa fataha al-aajil Allah ya bada nasara musulunci ya isa sassan duniya dukiya ta wadaci al'umma waɗannan mutane kuma abin da ake gani na kuskure tare da su yanzu ana ganin ya kau wasta shara fi fida isa bayal arab don haka sai da umar ya sa aka tara sauran sahabbai yace me ya shawaran ku game da waɗannan fursunonin da aka samu a wancan lokaci da aka yaƙi waɗanda suka ki fitar da zakka da kuma larabawan ma da aka same su cikin fursunoni tun a zamanin jahiliya na umar ya ce albarkaci ko ko darajar musulunci akwai buƙatar a fanshi a yanta duk wani fursuna da ya zamanto balarabe saboda darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai fa idan mace an samu a ƙarƙashin bautan da take yi har ta haifan ma mai gidanta ɗa ta zama ummu walad kenan a wannan lokaci babu halin a ce ita wannan za a yanta ta amma duka wasu bayi ya kamata mu yanta su waɗannan mutane da aka same su a dalilin wannan yaƙi lokaci yayi da za a sake su tunda an fahimci yanzu sun gane kuskuren su kuma aqida ta nuna a zukatansu sahabbai suka goyi bayan sayyidina Umar wa ja'ala da'a kulli insani sab'atu eh, sab'ata ab'aratin wa sittata ab'ara kowane mutum aka sanya abin da zai zama fansa gare shi shine ya bada raƙumi bakwai wani ma raƙumi shida akwai wata kabila da ake kiranta banu hanifa asali kabilar musailama bin al-habib al-kazzab wanda yayi da'awar annabci wannan kabila an kashe mazansu da gaske a dalilin wannan yaki na ridda da aka yi zamanin sayyidina abubakar to saboda haka yasa aka sassauta musu ma wannan sashi suna su abinda za su bada kafin su samu yanci ya kasa sauran na mutane sauran jama'a daga mai bada rakumi bakwai zuwa mai bada rakumi shida wannan lokaci duka waɗanda aka samu fursunonin nan na Umar yasa aka sake su a dalilin haka yasa wasu suke korafin cewa wannan ya nuna cewa sayyidina Umar bai gamsu da kama waɗannan fursunonin da aka yi ba kenan bayan an gama yaƙi da su bayan an gama yaƙi da su a dalilin kin fitar da zakka Sheikhul Islam ya yi martani akan wannan korafi cikin Minhajus Sunna mujallar na shida shafi na 348 har zuwa shafi na 349 yana nuna cewa abinda sayyidina Umar ya aikata ba wai yana nuna bai goyi bayan abinda sayyidina Abubakar yayi bane duka sahabban manzon Allah fahimta su nan ba za ka taba ganin wanda ya nuna kuskuren sayyidina Abubakar akan abin da aka aikata ba abin nan da aka aikata gaskiya ne ka duba al-ahkamus sultaniya littafin al-qadi Abu Ya'la yana daga cikin malaman farko al-qadi Abu Ya'la naqala ijma' as-sahabati ala takfiri mani zakat a littafin ya ɗauko magana cewa sahabban annabi gaba ɗayansu fahimtar ta zo daidai akan cewa waɗancan mutane da suka ƙi fitar da zakka gaba ɗayansu kafirai ne sahabban manzon Allah fahimtar ta daidaito akan haka fa innahu ijma'u sahaba wa dhalika annahum nasabul kufra ila mani zakat wa qataluhu wa hakamu Alayhi bir ridda sahabban manzon Allah sun yaki waɗanda suka ƙi fitar da zakka bayan sun yake su sun danganta su ga kafirci sannan sun ce sun yi ridda walam yaf'alu misla zalika biman zahara minhu al-kaba'ir in banda zakka ba a taba samun wani wanda ya aikata wani babban laifi an masa irin wannan hukunci ba walau kana jami'u ah, kufran lasawwau ah, bainal jami' da a ce duka wato ayyukan da musulunci ya karantar kamar misali al-kaba'ir dukkan su darajar su ta kai daidai da zakka a ce misali zina in an samu mazinata za a yaƙe su ko sata da sauransu da a ce haka ne to da an samu irin wannan hukunci ba a samu hakan ba wannan shi ya nuna cewa ita zakka tana da wata daraja ta daban saboda haka yasa sahabbai suka yaƙe su al-ahkamu sultaniyya shafi na 330 don haka babu shakka abinda sayyidina Umar yayi ba wai ya aikata ne saboda nadama akan abin da ya auku zamanin sayyidina Abubakar ba yayi ne saboda lokaci ya kai da za a ce an fanshi waɗannan kuma imaninsu yanzu ya nuna inda ana ganin akwai kuskure tare da su don haka babu shakka sahabbai sun danganta waɗanda ba sa fitar da zakka da kafirci amma shin kafircin nan za mu ɗauke ta akan alhaƙiƙa ko ko akan almajaz kafircin nan na haƙiƙa ne wanda ya ƙi fitar da zakka babu shakka kafiri ne ko ko kafirci ne na almajaz wanda tana yiwuwa a same shi da wani sashi na imani wa taglib wa annahum bugatul laysu murtaddin magana da al al-khattabi yake nan inda malamai suka dinga kokarin nuna fahimtar su kamar misali ibnu hajar in ka duba fathul bari mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai ya ɗauko maganganu yake cewa sahabbai babu shakka fahimtar su ita ce wanda yake fitar da zakka kafiri ne amma kafirin nan fa huwa fi haƙƙi man jahada haƙiƙa a zamanin sahabbai waɗanda suka ki fitar da zakka kashi biyu ne kashi na farko sun ce su ba su ma yarda zakka wajiba ba ce to don haka wannan kafircin na haƙiƙa ne a kansu wa fi haƙƙil akari na majazun ta'alikan tagliban waɗanda kuma sun tabbatar da cewa zakka wajiba ce illa dai kawai ba za su ɗauki zakkan nan su ba mu na abubakar ba kaga waɗannan ba za a ce musu kafirai ba na hakika sai dai a ce kafirai alal majaz saboda sun yi tawaye ga shugaban musulmai don haka kalma ta kafirci tana nuna tana iya nuna haƙiƙa kuma tana iya nuna almajaz magana mafi inganci ita ce waɗanda suka ƙi da zakan nan kashi biyu ne waɗanda suka musanta wajabcin zaka kafirai ne waɗanda kuma ba su musanta ba amma sun ƙi fitarwa fasikai ne abin da ya zo cikin littafin albahuti kashafin ƙina mujallar na biyu shafi na 258 ce saboda magana da aka samu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da suke gane in baka yi shi ba kana kafurta in ban da sallah sallah ita ce kadai aikin da in mutum bai yi ba nan take sai a ce ya kafurta to wannan shine abin da ya kamata a ɗauka amma sauran ayyuka in mutum ya sai a ce ya zama fasiki kamar misali waɗanda suka ƙi bada zakka idan sun musanta wajibcin ta babu shakka kafirai ne a dalilin haka yasa aka yake su waɗanda kuma sun yadda zakkan wajiba ce amma ba za su bayar ba fasikai ne sai dai kuma 'yan tawaye tawaye da suka yi ma shugaba ya ba da damar a yaƙe su a wannan hali Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta akan abin da muke faɗa ah, kuma ina ganin ya kamata mu dakata akwai tambayoyi yace kamar yadda kai bayani akan sallah duk wanda ya bar lokacin sallah ya wuce shi da gangan ya zama kafiri malam kamar mutumin da sai ya bari lokaci ya wuce sannan ya yi sallah bayan an yi ta farko ah, to gaskiya ban fahimci wannan maganar ba mutumin da ya bari lokaci ya wuce sannan ya yi sallah bayan an yi ta farko Aya, eh, to ka gani yana buƙatar ya rubuta bayan an yi jam'in sallah sai shi kuma ya zo ya sake wata jam'i ah, wani jam'i na sallah ko a ah, ba wannan ake magana ba wanda ya bar lokacin sallan ya fita ba maganar maimaita jam'i ba hmm? eh ba a yi sallar jam'i tare da shi ba ba a kansa ake magana ba rasa jam'i <laughs> ba shi ne ake magana kai ba mutum ya yin sallah har lokacin sallar ya fita kamar misali mutum ya yin sallar uh, asuba har rana ta fito kaga lokaci ya fita da gangan ko to shi ake magana a kansa ba wanda ya rasa jam'i a masallaci ba shi kuma wanda ya ce sallah tana wajaba akan mace mai naƙuda kafin ta haihu kwarai kuwa wajibi ne mace mai naƙuda ta yi sallah matuƙar naƙudan nata ba ta zo da ciwo ba amma don wani ruwa da ke fita daga jikinta baya hana ta yi ibada yana da kyau mu gane sai idan wannan ruwan da ke fita ya zo da zafi na naƙuda zafi na haihuwa idan naƙuda lokacin haihuwa ya yi akwai wani ciwo da mata kan ji to wannan ciwon idan ya fara zuwa mata shine naƙuda ya zo mata a wannan lokacin da za ta bar sallah amma matukar wannan ciwon bai zo ba za ta yi sallah wannan ya ce ya zakka take game da mai ɗaukan albashi ya zai fitar babu zaka akan albashi sai idan ya tara zakan ne hatta shekara wanda zai yi wuya ko ka ce wanda ya ce la ilaha illallah bai ce muhammad rasulullah ba bai isa ba to ina matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda maganarsa ta karshe ta ce la ilaha illallah zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da sahabbai ah, sahabbai ku sun fahimci abin da manzon Allah yake nufi da wanda ya ce la ilaha illallah sharadi ne ka ce muhammadu ah, rasulullah kafin kalmar shahada ka ta inganta ka duba hadisin wannan hadisin da kake magana a kai wanda kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah da kalal janna zai shiga aljanna ka duba sharhansa za ka ga abin da malamai suke magana a kai cewa dole sai an haɗa da muhammadu rasulullah in ba haka ba kalmar bata inganta ba ka duba faidul qadir littafin alminawi yayi magana akan wannan hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna wanda eh, shi ko wanda ce ina hukuncin mutumin da ya bar sallan asuba da gangan domin yana da janaba kuma ana tsananin sanyi shi kuma yana da larura ta jin ta jin sanyi sosai amma kuma janaba ta same shi shine ta hana janaba ta same shi ta hanyar matan da ba tasa ba to da ga maganganun nasa suna da yawa ko akan me yake tambaya akan rashin samun sallan ko a akan janaba da matar da ba tashi ba tambayar biyu ce matar da ba tashi ba dai zina ce ko zina ko haramun ce ba wani magana da za mu yi wadda ta wuce haka tambaya ina ga akai ita ce mutumin da yana da janaba a jikinsa ya ki wanka har dai rana ta fito wannan sallah ta riga ta wuce kuma wajibi ne ta istighfari har zuwa mutuwarsa saboda hakika zunubi ne mai girma kun dai ji bayanai da muke yi fahimta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da duk ya bar sallah da gangan har lokacin ta fita yana kafurta idan kana jin sanyi ai akwai abin da aka ce mai jin sanyi yayi shine taimama idan an rasa ashanar da za a kunna a hura wuta to sai kai taimama in ka yi taimama sai kai sallah amma ka ƙi yin sallah har rana ta fito wannan sallah hakika wato rama ta akwai muhawara kai malamai suna cewa ba a rama suna cewa ba a rama mu dai fahimta mu ba a rama ta wannan ita ce fahimta mafi inganci fahimta sahabban annabi Muhammad sallah tana da lokaci wajibi ne musulmi ya mai da hankali a kai in ta wuce baka dawo da ita sai fa in kana da hujjar rama ta ce hujjar rama sallah wanda yake bacci sallah ta wuce shi eh wannan yana da uzuri amma haka kurum da gangan mutum ya ƙi yin sallah ta wuce har ma a ce akwai yadda za ka rama sallah shekara biyu uku a babu ya ta istighfari an samu wata mata wacce ta kafa hujja da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai addinin musulunci addinin yan ta'adda ne dan kuwa yana kira zuwa ga zubar da jinin mutane yana son dan Allah malam ka ƙara jan hankalin mutane da cewa addinin musulunci ba addini yan ta'adda ba ne ina ga bayanin kama ya gamsar insha Allah idan na shiga masallaci zan yi sallah sai na ga wani yana yi ni kuma na ga ban iya bin sa saboda wani dalili zan koma gefe in kabbarta tawa sallar ko kuwa sai in jira shi ya gama ai kowa tashi yake yi tunda da kai da shi babu wanda ya samu jam'i kowa sai ya sallarsa kuma wannan shi ya fi dacewa gida wanda kake zaune a cikinsa mota wadda kake hawa za ka fitar musu da zaka ba a fitar da zaka a kan gida da ake zaune ciki haka ma abin hawa da ake hawa sai ya ce na biyu in ya kasance motar ana yi maka haya da ita kuma gidan ka zuba 'yan haya to za a musu zaka za a musu zaka kwarai amma daga kudin hayan ba daga kudin gidan da motan ba sannan idan an kashe kudin kafin shekara ta zagayo babu zaka yana magana akan mutumin da ke da gidan haya za a fi da zakane ne akan gidan ko akan kudin haya ana zakane ne akan kudin hayan ba akan gidan ba kudin da aka samu a dalilin gidan hayan in ya taru kuma in ya shekara in ka cinye kafin ya shekara babu zaka sai fa in lokacin fitar da ya yayi kana da wata dukiya ta daban lokacin fitar da zakanta yayi sai ka haɗa da wannan kuɗi sai ka yi musu Allah haddasa sawa haka nan abin hawa in kana da motar fasinja tana tara kuɗi daga kuɗin ake fidda zaka ba daga ainihin ita mota ba idan kuɗin ya shekara sai kai masa zaka yaya hukunci wanda baya sallar hamsu salawati sai juma'a kadai mun riga mun yi bayani akan cewa fasiki ne idan ka yi masa magana sai ya ce shi bai saba bai saba da su ba bai saba yin su ba kenan ina gani ko sai juma'a ya saba ko kuma ya ce babba yake yi baya kanana Eh. <laughs> subhanallah babba yake bai kanana su kun ga irin waɗannan kalmomi suke nuna mutum ya fita musulunci cikin sauƙi. Eh, Allah shi kare mu salawatul khamsi ba kanana ne. satin da ya gabata an yi magana akan ƙarin gashi don Allah a yi min bayani akan mata masu sa man gashi har su shiga diraya man gashi ba illa ba ne. Eh, mace ta shafa mai saboda gashin kanta ya baki ko laushi ko ya yi haske ko ya yi kyalli wannan duka ba haram ba ne kuma ta shiga diraya ba haram ba ne diraya shine abin da ke sa kan ya bushe ko inda illa take zuwa shine shiga salon salon wanda galibi za ka samu maza ke kulawa da su